saurare barkanmu da haka, tare da ni Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. To mafi akasarin abubuwan da ke trending mu nan a arewa zaka tarar cewar idan ka ci mutuncin wani kan ka sani yayi trending. Idan ka kawo wani abu irin na batsa kan ka sani sai ka ga ya yayi trending. To sai in rasa ganewa shin wai mu hakan muke ne batsan muke so ko abubuwan cin mutunci ne al'ummar mu ke so yasa suke trending? kafar sada zumunta ta zama wata farfajiyar baje kolin masu basira yayin da wasu suka maida ta wajen sharholiya da haifar da kace na ce idan mutum ya take sa'a a wannan hanya ma sai ya sha kwana da kuma samun ɗaukaka wasu takan zame masa hanyar bayyana damuwa da share kokensu. su ana yawan buga misali da yadda wasu ke hasashen yankin arewacin najeriya an musu nisa wajen samun tagomashin shafukan sada zumunta akwai kalmar da ake amfani kasan shi digital marketing da kuma shi kuma social media marketing akwai akwai some uh, certain algorithm da ake ake yi to be able to ka building traffic to amma duk da haka alƙaluma na nuna cewa a nan adadi mafi yawa ya taru da ake amfani da social media da wasu ke ganin ba a sarrafa ta yadda ta dace Shirin na wannan mako ya duba yadda shafukan sada zumunta za su taka rawa wajen share koken masu amfani da su da kuma dogaro da kai ta hanyar samun kudaden shiga. tambayar da farko ita ce a wani mizani ake ɗora yadda al'ummar arewacin najeriya ke amfani da damar su wajen sarrafa social media malam yusuf amoke da ya shahara wajen wayar da kan matasa a shafukan yana ganin akwai tarin kalubalen da ya kamata a fara ɗinkewa. Gaskiya akwai kalubale sosai a kanmu musamman matasa na arewa game da ainihin amfani da shafan a shafukan yada ainihin zumunta. Hmm. Sabida inda za ka lura za ka ga cewar idan ka kwatanta yadda muke amfani da waɗannan shafukan da kuma yadda matasa daga kudu suke amfani da wannan shafukan za ka tarar cewa ya bambanta. Idan ka samu mutum ɗaya daga arewa wanda ya shahara a amfani da wannan shafukan musamman irin su tiktok ko su twitter ko su facebook hakan nan dai wajen ainihin samun kuɗin shiga in ka samu mutum ɗaya arewa to sai ka kirga mutum goma zuwa ashirin a kudu wanda kuma idan ka duba waɗanda suka fi yawa za ga mu mun fi yan kudu yawa amma ƙarshen ta sun fi mu ainihin amfani da wannan kafafen yada labaran ko kuma in ce sada zumunta wajen ganin cewar ya zama musu abin amfani abin alfahari za ka tarar cewar ba sai sun nema aikin gwamnati ba suna ci ciyar da iyalansu suna ciyar da iyayensu har su gina masu gidaje har su zama abin alfahari a duniya gaba ke daya to amma sai ka tarar cewa mu kuma mu a arewa Matasanmu sai saka amfani suke amfani da waɗannan shafukan wajen dabis mafi akasarin matasan mu kenan nake nufi hmm. saboda ba a tare gaba da an zama iri ɗaya ba aka saka amfani da shi sai ka ga mutum ya shahara a wajen cin mutuncin mutane sai ka ga mutum ya shahara a wajen abin da ya jimbanci batsa har an kai level ɗin da ma zaka tarar cewar namiji ya yi shigan mata irin ɗan daudu suka ga suna amfani da wannan shafin amin Eh, shafukan eh, zumuntan sai kaga suna shahara instead da zai zamana cewar muna amfani da su wajen ganin cewar man gyara tarbiyyar mu a yayin da muke gyaran tarbiyya muna samun kuɗin shiga ko kuma ko da ma barkwancin ne ya zamana cewa saboda akwai barkwanci da ake yin ka duba irin barkwancin da 'yan kudu suke yi zaka tarar cewar gashi barkwanci dai suke yi sana ana nishadantuwa da abubuwan da suke kuma suna samun kuɗi kuma abubuwan da suke yi ba yana cin karo bane da al'ada nasu ko kuma da addininsa ba. Hmm. A ganin ka kamar su uh, al'ummar arewan menene suka fi mai da hankali wajen yawan tattaunawa wasu na ganin kamar tun da shafukan na aka ce suna ba da kuɗi yasa suka shiga cikin abubuwan da za a iya cewa na rashin da'a da sauransu domin dai ganin sun samu mabiya ta yadda za a fara biyan su. To ai nan ne ai babban kalubalen yake. Su 'yan kudu da suke yi ba sa yin abubuwan da ke cin karo da ainihin ko al'adarsu ko addininsu. So mu kuma nan idan muka tashi ba ma iya yin abin da ake cewa creativity na abubuwan da suke muke gani ko abubuwan yau da kullum na rayuwa da za mu iya juya su ya zamana cewar ana mun shahara da su ta hanyar ah, ah, wa'annan hanyar gizo-gizo kenan ko hmm. da kamar mutum ya kirkiri wata basira dai wadda za ta zama daban Yawwa ka kirkiri wata basira wacce bata ci karo da al'adarka ba ko da addininka ba kuma za ga za ka samu kuɗi to mu da muka tashi yin namu sai ka ga cewar saboda al'adarmu da 'yan kudu ba ɗaya ba ne kuma koma wani irin al'ada kake ko kuma kowane irin addini kake akwai abubuwa da za ka yi amfani da waɗannan eh, shafukan eh, sada zumunta waɗanda ba za su ci karo da waɗannan al'adu ko addinan ba amma kuma za ga cewa yana ba da eh, ana um, ana karuwa da abubuwan da kake kuma kai ma kana samun kuɗi da wa'annan abubuwan to sai kuma mu matasan namu wai kawai din an ji cewar ana samun kuɗi ta hanyar wa'annan eh, abubuwa da ake a yanar gizo gizo sai su ɗauko ma wace irin hanya ce ko ta ci karo da addini ko ta ci karo da al'ada su babu ruwansu sai kaga suna yi sai kuma kaga suna samun mabiya to wannan kalubale ne a gare mu mu hmm. matasan arewa zai zama da cewar idan ka kalli abin da matsa kamar kamar tiktok 'yan china su suka kirkiri tiktok ka tuntuɓi mutanen da suke china idan suna kallon tiktok ba sa ganin irin sharman da ake yi saboda hmm. gwamnatin su ta yi regulating hmm. abin da za su gani amma kuma idan aka je wa'yansu wuraren duk abin da kake son za ka gani za ka gani idan ka je kamar saudiya ko ka je kamar dubai ba ka iya yin video call a whatsapp kai tsaye saboda gwamnatin su ta yi regulating wannan abun kana fahimta ko hmm. domin kada ya karo da addinin su ko da al'adar su to mu ma nan a yayin da muke jan hankalin matasa da su amfani da wannan shafukan sada zumunta domin ganin cewar an samu kuɗin shiga dole kuma ya zama da cewar mu ja hankalin su rika tsabtata hanyoyin da suke amfani da wayannan basira na ganin cewa an samu kuɗin shiga su kuma gwamnati su ma dole mu jawo hankalinsu kan cewa dole a regulating yadda ake amfani da wa'annan abubuwan in ba haka ba garin neman gira sai a sai a cire ido garin gyaran gira mm, sai a cire ido mm. a ganin ka kamar to me yasa idan wani abu ya taso eh, a arewan su masu mabiya da shafuka da yawa ba su cika mai da hankali wajen tattauna irin waɗannan batutuwa ba da har zai zama yana da amfani ga yankin sai dai kila wani abu in ya taso wanda ba shi da alaka da yankin sai dai abu na nishaɗi ko kuma na wani cece kuce haka tabbas ni kaina abin na ci min tuwo a kwarya za ka ga cewar akwai abin da ake cewa trending kaga abu yana ta yawo a yanan gizo-gizo to mafi akasarin abubuwan da ke trending mu nan a arewa Za ka tarar cewar idan ka ci mutuncin wani kan ka sani yi trending idan ka kawo wani abu irin na batsa kan ka sani sai ka ga abin ya yi trending. To sai in rasa ganewa shin wai mu haka muke ne batsan muke so ko abubuwan cin mutunci ne al'ummar muke ke so sa suke trending har yanzu na kasa ganewa. Amma idan ka ga mutum ya kawo abu na ilimi na ci gaba sai ka ga waɗanda suke trending a irin waɗannan abubuwan ba yawa suke da ba. A yayin da muke zargin bera da sata ita ma daddawa tana da wari. Su a can kudu za ka tarar cewar idan mutum ya ɗauko abu irin wannan na basira da ya ƙirƙira a shafukan yaɗa zamunta? za ka tarar cewar 'yan su suna tallafa musu zan baka misali kamar wannan gidan rediyon naku zai zamana cewar za ku ba mutum talla sabida kun ga cewar ya taso ana bibiyarsa a yanar gizo-gizo. To wannan tallan da kuka bashi nan ma zai samu kuɗin shiga kuma zai ƙara validating wannan abin da yake watan zai ƙara tabbatar wa mutane cewar wannan abin da yake ya samu karkuwa. To zaka tara cewar mu a nan arewa ba mu fiye yin hakan ba amma a kudu idan mutum ya taso irin su Sabinus ga wata yarinyar nan tana abin AI ina wanda ake suke AI da sauransu na ga kan ka sani an ba su talla so idan muna muna ganin cewar mu matasan namu su ma ba sa kokari wajen ganin cewar sun amfani da basira wajen kirkiran wa'yansu abubuwan da zai kawo ci gaba a yayin da suke samun kuɗi to mu ma a 'yan kasuwanmu su ma suna da akwai kalubale a gari a kansu ya kamata a ce idan suka ga matashi yana da hazaka yana kokari a yanan gizo-gizo to ya kamata a tallafa mai domin shi ma ya samu wannan ci gaba da karbuwa da kuma ya riƙa samun kuɗin shiga malam yusuf amoke kenan Mun ji ta bakin wasu al'umma kan yadda suke amfani da nasu shafukan da kuma nasu ƙauli kan yadda al'ummar arewacin Najeriya ke amfani da wannan dama. Sunana Idris M. Idris Damaturu daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya guda daga cikin masu amfani da kafafen sada zumunta na zamani. To ni a gani na wa'annan matsaloli duka ba su wuce irin yadda sai in ce muka yi wasarere da abubuwan aka bar mu a baya ba. Ah, idan ka duba za ka ga mutanen mu na kudancin ƙasar nan suna amfani da waɗannan shafuka ta hanyoyin da suka dace musamman wajen tallata hajojinsu da kuma sauran wasu ababe ah, ko da bibiyar su kake zaka ga su ba wai sun ɗauki shafukan bane a matsayin wani guri na neman sanayya ko kuma neman suna da sauransu ba a'a sun ɗauke shi a matsayin wata kafa da za su iya isar da sakonnin su su tallata hajojinsu su kuma cimma bukatu ko muradun su kai tsaye da suke so zuwa ga hukumomi ko kuma wani sakonni da suke so su yi fasin nashi zuwa ga mutane ah, a sabanin mutane mu na arewa bambancin shine kusan mutanen arewa kaso mai tsoka neman suna ne yake kai su wa'annan shafuka ba wai cimma wata bukata ko cimma wata manufa ba wallahi da Allah ya sa yadda muke da yawa muke amfani da kafofin sada zumunta ba neman suna ne yake kai mu wa'annan shafukan ba ina tabbatar maka irin ci gaban da shafukan sada zumunta za su kawo arewa abin sai ya baka mamaki amma yau da zaka lissafa mutum goma shahararru a kafofin na sada zumunta a yankin arewacin Najeriya ka dauka tun daga jihohin Sokoto haka dire a Maiduguri wallahi tallahi ina tabbatar maka zaka ga kusan duk abubuwan da suke postin ba wani abu da zai iya kawo musu kwandala ko kuma babu wani abu da zai iya kawo al'umma su wani canji al'umma yankin su wani canji ko kuma mutane suke rayuwa a cikin su babu ma dai a ce mu yi koyi da takwarorin mu mutanen kudin da suke amfani da kafofin sada zumunta ko mutanen wasu kasashe na Indiya da sauransu da suka mai da shafukan kamar wasu wurare na tallata hajoji da kuma cimma wasu bukatunsu wato abin da zai baka haushi ga lamarin al'ummar arewacin najeriya shine sai ka duba ka ga yawancin wayanda suke tallata hajojinsu ma a kafofin sada zumunta sai ka ga ba amma cika ba wata misali karfafa gwiwa ko na liking ko na comment ba sai ka ga kusan mutane suna wasarere da al'amarin idan ka ga an bibiyi mutum ko an masa liking ko wasu abubuwa to zaka duba ka ga wani abu na barkwanci yayi ko na sharholiya amma inda ya tallata wani abu da zai amfani mutane ko kuma zai amfani shi karan kansa to sai ka ga mutane ba ma sa cika bashi wani kwarin gwiwa ko karfafa gwiwa ko da na laikin ne mai magana fahimat yusuf daga nan garin gombe eh gaskiya ni ina harkan social media saboda awareness duk wani abu yana son tunatarwa a rayuwa idan mutum ya sani ya kuma sake tunatarwa a kai ni bana um, amfani da social media wurin ganin a'a damfara ko wani abu dai hakan nan amma mafi yawanci mutane yanzu an maida harkan social media wurin damfara da kuma samun kuɗi to ni dai gaskiya ina yin nawa no gaskiya ban taɓa samun kuɗi a social media ba ba wai kuma ban san yadda ake yi ba ne kawai ban sa kaina ba ne akan haka. Da fara sunana abu Mikael Dandami daga nan Kaduna. Gaskiya ina amfani da kafafen social media musamman Facebook, WhatsApp, X, Instagram, TikTok da sauran makamantansu. Kuma ina yin amfani da su wajen isar da saƙo da zumunci da kuma ganin na bunƙasa ayyukan da nake musamman na yau da kullum na rayuwata. Sannan kuma a magana ta gaskiya idan muka duba yawanci yanayin yadda wasu cikin al'ummar mu ta arewa suke amfani da wato social media abubuwan sai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un la'akari da cewa kaga wannan kafa ce wanda ya kamata a ce ce mun yi amfani da ta yar da za mu samar wa kawunanmu da kuɗaɗen shiga ba tare da sai mun zauna an bamu ba. Amma da yawan mutanenmu na arewa musamman matasa sun ɗauki wato social media wajen wato kalaman ɓatanci ƙirƙiran labarai na ƙarya wata maɓuɓɓuga ce ta tattalin arziki wanda inda matasanmu da suke zage-zage da faɗa da habaice-habaice a social media za su mai da hankali wajen juya akalar wancan abubuwan da suke ya koma ga kasuwanci na tabbatar da cewa idan a waye gari idan gwamnati ta ce na zo na baka aiki zai ce a'a To amma ana iya samun masu cin gajiyar samun kuɗaɗe a shafukan sada zumunta a wannan yanki kuma ba tare da sun haɗa da shiga harkokin rashin ɗa'a ba. Mutane da dama ma sun ɗauki makamancin wannan hanyar nawa amma ganin bai ɓulle musu ba sun koma wancan hanyar da suke zage-zage da makamancin su. A yanzu haka sun fi ni followers to amma ganin wannan din bai sa na karkata ba ganin abin da ni shi nake so in yi. Za mu ji ƙarin bayani nan gaba. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafin man aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos jihar Plateau a mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita biyar a kanan Dabo. da Nats FM a kan mita 89.9 a yulan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5, da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno, da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai kuma ta trustradio.com.ng. tuma la. Akwai wasu alkalima da ake dubawa kafin a iya fara samun tagomashin da ke makare a social media. amma kafin mu ji hakan ga wata mai amfani da shafukan da ta zama abin misali da ke gudanar da harkokinta ba tare da bin tsarin sauka daga kan da'a ba. Sunana Zainab Salif ya bagi kuma page ina a social media ina amfani da Zainab Salif ya bagi ko kuma yar jaridar ma'aiki. Eh, kin taba samun wani riba na tagomashi a social media? Eh na taba samu musamman manhajar TikTok na taɓa withdrawing ɗin $400. Mai kika fi karkata wajen yi a shafukan sada zumunta yawanci abubuwa na da nake yi a tun da ni yar jarida ce na fi karkata a fannin aikin jaridan wasu lokutan ina ɗaura labarai da nake yi sannan kuma ina yin abubuwa na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama daga hawa kasidu na wasu ahalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su na fi amfani da su. Amma wasu wani zai yi mamaki akan ce sai in kana abu ila na zage-zage ko kuma rashin ɗa'a kake iya samun mamabiya da har zaka samu kuɗi a social media ya aka yi ka samu irin wannan dama ke? Eh, To ni da abu na farko da zan ce a matsayin mu na ɗan adam kowa yana iya ɗaukar abin da yake ganin zai iya yi. Ina iya cewa mutane da dama ma sun ɗauki makamancin wannan hanyar nawa amma ganin bai bulle musu ba sun koma wancan hanyar da suke zage-zage da su wanda a haka inda zan kwatanta da waɗanda muka fara da su a farko zaka ga cewa yanzu haka sun fi ni followers sun fi ni duk abin da kake tunani. To amma ganin wannan ɗin bai sa na karkata ba ganin abin da ni shi nake so in yi ya sa ni ni ban ji wani abu a raina ba. na ɗaura akan wannan ɗau. Amma me baki tunanin cewa ke ɗauki wannan layin duk da kila wasu za ki ga cewa akwai wani zai ta ruɗanki ƙila ga layin da dakin ba za ki fi samun kuɗi mafi tsoka da sauransu. To kawai ra'ayi kuma da kawai son annabin shi ya tunzura ni gaskiya shine ma dai number one din saboda ina ganin abubuwan da yan uwana mata suke a gurin nan to sai in ga kawai bai kamata ba ba dan ni na fi su ko wani abu makamancin hakan ba. Hmm. To kawai ina so a ƙara yaɗa abubuwan mu na arewa wanda ya kamata a ce ana koyi da su a maimakon abubuwan da mu muke yi ko in ce wasu daga cikin mu suke wanda bai kamata ba. Hmm. Wannan shi ne dalili. Amma wani ya koya miki yadda ake iya samun kuɗi a social media ko ko eh, ke kika koya da kanki? babu wanda ya koya mu ni na koya da kaina saboda yadda aka yi ma na samu wannan 400 dollars din ai yadda TikTok suke tsarin su na farko zaka ga ai ba su biyan African so a matsayin mu na yan Africa musamman yan Najeriya dama mu ba ma cikin wannan tsarin zan je live ne in na je live mutane za su zo su gani ina ah, magana da su a live duk abin da nake in ya burge su za su bani gift wannan gift din shi ake accumulating sai su maida maka shi a dollars in kana da dollar account za ka iya zuwa ka saka shi a gurin kai withdrawing kuɗin ka in ba ka da shi ka siyar a banki sannan ka cire kuɗin ka me yanzu kiran ki ga masu amfani da shafukan sada zumunta a yankin arewacin Najeriya game da yadda suke amfani da shafukan su eh, da ake ganin kamar ba sa iya tattauna abubuwan da suka shafe su ko matsalolin su da har zai sa wani abu ya rika ma tashi a social media in abu ya taso Eh to abu na farko dai da zan yi kira shine um, a matsayin mu na yan arewa idan ba mu tsaya ba babu wanda zai tsaya mana yi mana mu ya kamata mu tsaya yadda yan kudu suke amfani da shafukan su na sada zumunta suna ci gaba a wannan fannin suna magana kuma shugabannin su suna sauraron su har su ɗauki mataki akan damuwar su mu ma yan arewa ya kamata mu haɗa kai domin ganin mun cimma wannan burin da dama yan kudin ba wai sun fi mu followers bane zaka ga yan arewa muna da followers amma abin da muka sa a gaba daban da matsalolin da arewa ke fuskanta to ina kira gaba ɗayan mu da mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ta yadda idan muka yi magana in Allah ya bi shugabannin mu za su ji za kuma su duba su ga abin da za su yi Zainab Salihu ya bagi kenan wata mai amfani da shafukan sada zumunta To yanzu bari mu ji abin da wani masani kan kafofin na social media zai ce game da matakan da ya kamata mutane su rika bi idan suna son kaiwa ga ci da kuma share hawayensu a shafukan. Sunana Muhammad Ibrahim Jega ni ne founder na Startup Arewa. Wato Startup Arewa wata kungiya ce da take ta kokarin taimaka ma da waye da kan matasan mu na Arewa kan su shiga harkan kwamfuta da kuma yadda za su ɗauka ilimi kan training ba sai technical ilimi ba. A wannan nawal akarin na ga kamar mutanen mu ba su ma san menene ake nufi da shafukan zumunta ba gani suke shafukan zumunta an yi shi ne kawai a ringa shakiyanci ko a ringa bangan siyasa ko a ringa yin ana ana zagin juna ana ana bata ma juna lokaci wannan an kirkire shi ne saboda mutum ya amfani da wata ofisin ka kenan kana gida an kirkiri wannan abu ne ka yi amfani da shi ka tallata kwazanka iya abin da ka iya abin da baka sani ba kuma ka koya saboda shi wannan shafuka zumuntan nan ni a lokacin da na ga ya zai ma na san akwai a advantages din shi akan kuma disadvantages din shi so kokarin da dinga yi da mutane mutane kai cewa kaman wannan abu da aka yi an yi ne saboda ku taimakan ku da shi in gulisuwa kika iya daga gida ki amfani da wannan shafin naki ki talan gulisuwanki Allah kada yasa inda zaki ki samu haƙƙi zama exporting gulisuwa da ma iya cewa al'ummar arewa amfani da shafukan social media ne ba su iya ba yasa ba su iya samun kuɗaɗe da tallace-tallace a kansu ko kuma dai rashin sanin abin da ya kamata su yi ne rashin sanin abin da ya kamata ne saboda aya duka ba duka aka tara aka zama daya ba akwai irin kadan percentage kadan wanda suka san me suke yi suka koya suka je kuma suke amfani da dama suna ɗaukar suna suna suna samun kuɗi da shi wasu da cikin wannan shafukan da ba su zuwa ko ina ba su kwankwasa ma kowa kofa daga cikin da ake suke samun alatan su suna suna transactions millions of transactions a cikin gidajen su so abin zan ce kenan amma majority carry the votes majority su ba su sani ba ne abin da ya kamata a yi ba saboda rashin sani ya kamata ne da sun san ya kamata da shi ne kuma rashin saurare su bi abin da ya kamata mutanen da suke bi suna suna ganin su as role models suna bin wrong people as role model hmm. maimakon su bi mutane za su taimaka musu su taimaka ma rayuwarsu a ciki amma ka san ya zama wanda saboda al'ada al'ada kowa mutum na son ka zo kai tallan kanka ni Muhammad Jega ya zan yi amfani da wannan shafukan da mutane san me nake yi su hmm. sani because ina koyarwa a shafukan nan ina wayar da mutane ina ina posting opportunities duka akan shafukan nan ina nuna mutane cewa kam abubuwan da ya kamata ku yi ku succeed. a ku ya za ka bayyana yadda wasu suke ganin idan har suna yin abu mai muhimmanci kamar ba a cika bin su ba sai dai idan suna abu na cece ku ce da batanci yasa za su iya samun mabiya da dama wannan ra'ayi ne a kowane irin rayuwa a kowa da kowane irin gurbi da nashi masu neman batanci da lalata suna nan masu neman shirme suna nan wasu na neman yanzu misali yanzu da aka zo kan covid-19 ai shi tigiri magana shafukan eh, sada zumunta ya escalating kake ganin duka masu mutane suna skit har suka sa masu producer da movies kai lose a lot of revenue because mutane suka zauna a su suna kikira kikira abubuwa wani ma dariya kawai yake wani kawai taba abu yake kawai yana yin fuskar shi wani iri kuma ana bin shi ana kallo to kai za ka tambayi kanka menene ka iya menene abin da na iya da nake gani yau in da fuddo shi wani zai koya ya iya duk komai kake gani kamar baka iya ba ko abin da ka iya kana gani ka rena abin da ka iya wannan ne yana neman wannan abin da ka iya shi ma ya iya shi amma me ke sa batutuwa kamar masu muhimmanci idan sun taso arewa ba su cika tashe suna trending ba a social media za a ga ko wata matsala ce ta shafi arewa. Saboda ka san me yasa ne saboda al'ada ne. Mu dai muna da wani abu ne na wai mu muna da wai mu muna da zan ce mishi ci ne a'a ba kawai shi kenan ba ai. Za mu ce kawai mutum zai ga abu kawai ce kawai kai Allah dai kyauta. Ka gane irin abin? Amma kamar amma mutanen mu dama me ke jawo duk yawan mabiya za ga mutum yana da miliyoyin mabiya amma za ga da wuya ka ga wata talla ta fi shiga cikin bidiyon sa na abin da yake wallafa a yankin arewa. Akwai wasu alƙaluma ne da ake amfani da su wajen tantance hakan? Eh akwai da ake amfani ka san shi digital marketing da kuma shi kuma social media marketing akwai akwai some uh, certain algorithm da ake ake yi to be able to ka building traffic. Hmm. Mutanen mu ne suke ganin kamar arewan ba mu da mutane mabiya arewa kuma wallahi akwai su. Hausa language is an international language duniya gaba ɗaya an sa hausa duniya gaba ɗaya mutane ko a hausa kar mutu abu za a karanta ta saboda algorithm din social media din ma da kashi zai maka automatic translation ya san menene kar muta a wajen facebook ne twitter ne instagram duk suna shi da linkedin kamar ya ake yi waɗannan irin alƙalmin ba su hawa eh, shafukan yan arewa kaga tallace-tallace na hawa saban yadda ake gani akan bidiyoyin ne malam ba amfani da su ne ba amfani da su ne ba amfani da su ne ka san abin da shine mutanen mu sun sun sa ra'ayinsu kan abu na gulma abu na eh, aure firan aure firan gulma shi da kake na tasiri firan wani abu ya faru ba za a mai da hankali a abin da za a mu taimake kanmu da shi ba yanzu me shawara ka ga matasa musamman masu amfani da shafukan sada zumunta a yankin arewacin Najeriya ta yadda za su yi amfani da su yadda ya kamata su amfana su ma abu shawara na shi na farko shine ya kamata mu diba abinda zai taimaki kanmu kan abinda zaka iya building capacity dinka akai saboda yawancin shafukan da muke bi mu fidda kanmu kan abubuwan da ba za su taimaki rayuwarmu ba mu duba abubuwan za su taimake mu da future dinmu abubuwan da za a koya a iya a iya kuma a building a kan shi a taimaka ma wasu abubuwan da ya kamata mu yi su ne na farko yau knowledge na sharing kamar skill acquisition kaga skill acquisition din nan yana da yana da muhimmanci sosai saboda ko waye yana buƙatar skill ya kamata mutum dan adam ka ce kamar ka tambayi kanka yau wannan abu menene na iya yau da aka ce yau an zo yi na san zan iya ko da bacci aka tashi ni zan iya shi so in muka iya wannan skill acquisition din nan wallahi ka bude shafin ka kana yi kana building kana magana akai kana kana yi kana yi kana yi kana yi ai ba ba ranar da aka buga aka gina wannan ba komai za ka yi shi a hankali steps by step ne mutanen mu ba su da hakuri ne yawanci sukan so da an buɗe abu suke sa su su ka kawo ya kai ya kai na wannan an gaida Muhammad Ibrahim Jega kuma da haka shirin namu ya kammala a wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki muslim muhammad yusuf nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan daily trust